وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan da yasuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka saba kowane yammaci na wannan wata suka haɗu wannan masallaci jidu sahaba cikin shiyar nasarawa birnin kabi hedikwatar jihar kebin najeriya domin mu bi ta alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na shidda ga watan ramadana shekarar musulunci tun da hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara bakwai. wanda ya daidai da 23 ga watan biyu ladiya 2026 insha Allah za mu dasa karatunmu na yau akan najiya mun ji bayani annabi hudu alaihi salatu wassalamu ta aiko shi ga adawa sun hinjire ya kuma faɗa musu ba ce abu ne ga Allah ba in tawallau a ma ursiltu na yanki hanzari ku na aiko ku da sabon da Allah ya aiko ni kuma na iyar don haka ba mamaki Allah ya halakar da ku akan rashin karban aiki ne wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ya musan ya musan ku da wasu waɗanda halaka ku kuma bai rage Allah da komi kamar yadda Qur'ani ya kawo amma baka alaihi musamma wal ardu ba ka mun zali an halaka su sama da kasa ba wanda ya damu ko ga jikin kowa an halaka banza sun tafi ga banza sun koma mahalar yace inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji subhanahu wa ta'ala mai tsaron koyi ne wa ya hafazu ni min sharri wa makarikum yana tsaron daga sharrin ku da bakin to shine Allah daga ne ya kira su da muciya ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ubangiji madaukakin sarki ya ce wala ma jaa amruna bil azab lokacin da al'amarin mu zo na azabtar da su kace wani al'amari na ce huwa ma nazala bihi min arbi shine abin da ya kansu na iska ala akini wadda an fakara biya Allah ya kunsa ta iska da ba ta ko ne an kai sai shari'a kamar yadda Allah ya ta ba da labari cikin alkur'ani wato wata irin iska ce mai ban hirgita ga sauti ga ƙara ga sanyi Allah ya ce najjai na hudan sai muka tseratar da hudu bisa ga yadda yadda ce mu muna yi mai wallazi na amuru haka muka wa muminai da suka yi iman da shi muka yi musu kara muka tseratar da su bi rahamatin minna bisa ga rahama ta daggare mu kullum Allah haka ka faɗi aikin ka bai isar ka Allah ya shi ce ka nan duniya ko gobe lahira zai dai yi maka falala da alkhairi kan ya aza ya baka a samun ka iya ka kokarin ka amma baka ba da hakkokan wannan aikin duka ba sai ya hada da rahamarsa da jinkai yi. don ni'imomin da ya maka in aka ji da su ba su iya biyan abin da Allah ya mata shi yasa ce bi rahmatin minna ay najainahu min al'aza min al'azabi mun tseratar da su daga azaba hudan wal mu'minina annabi hudu da mu'minai bi fadalin azimi wa ni'matin minna alayhi da wata baiwa babba da ni'ima akan Allah ya ce wa najjaynahu min azabin galib muka tseratar da su daga azaba mai kaushi azaba mai kaushi ita ce wanda Allah madaukakin sarki ya ya faɗi cewa ya yi musu azaba ta iska mai tsanani ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي عاد كرم كان ممتعني في السعادة إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم لو كنت مكأيك مسلم wata iska take baka rariya da ba ta haihuwar ruwa Allah ce kuma in ta biyo ma ta zaru min in atat alayhi ba ta bari wani abu da aka umarce ta da halakawa iya kar halaka abin da aka umarce ta da halakawa adawa suka yi laifi kuma su ta halaka ne Allah ya ce illa ji harami ko mina na tabbiya gare shi abin da aka ta koman ta halaka shi ce ta mai sai tattaka wadda kasan shanu sun shekara suna fitilar ranno ko ko karmami haka mai su karyayyu nan na gaggu duka an mulki ce sun halaka su amma da fadlin ne haka annabawa su yasa wata rana zuwa Allah ya faɗa masa habbai cewa sallallahu alaihi wasallam la yuji ahadukum la yuji ahadan minkum amalukum illa bi fadlin min babu ɗayan kuwan da aikinsu bai tseratar da shi ga azabar Allah gobe lafiya suka ce wala an anta ya rasulullahi har da kai ya manzo Allah ce wala ana illa an da ni Allah bi fadalin milbo wa rahmatin milbo fadali fadli har da ni sai Allah ya lullube ni da wata kyauta fa da shi da rahama da jin kai don haka komi kai ka kaza kayi abin da ka gani fa Allah kana da wata falala gare shi ka ba har yanzu yana da raguwar nimomi gare shi ruwan sanyi da ka shayi aka ce sai ma bil din su hasken rana da ka gani ma sai ma bil din dai hasken wata da ka gani ina yi maka bil din dai ji da gani da hannun damka da kafar tahiya da gindin zama da sauran abubuwa in aka yi maka bil din su ko guda ba ka iya biyan ba aikin ka bai biyan komai cikin nemomin da Allah ya shi yasa in yi maka abu yana da wallahi sallallahu ta kawai ba wai kana da wani hakke gare shi wanda cincintar da kai a yi maka hakan ba a an girmama ka ne aka baka cikin aikin da kai fiye da abin da kai saboda wanda kawwa mai karimci na kaiwa mai daraja na kawwa mai karimci in kai mai zai zai mai dan maka da abin da kai mai an gane ko shine Allah ya ce wa kallasnahum min zalikal azabi shadidi kuka kukutar da su daga wannan azaban matsananciya وهي rihul mudammiratu allati kanat hadimul na wato wata irin iska ce almudammiratu mai darka cewa ta tahdimul masakin da take rusa gidaje wa tadkhulu fi unuki a'da'illahi ta shiga cikin hancin makiya Allah wa takarju min adabayin ta hita daga zuwa zuwa duburas sannan wata tayo sannan ta dauke su sama ala wujuhihim ta je ta kada su suna kihe hatta saruka ajazin na kalifai da suka haifari kamar kiraruwan itatuwan da binoyin binoni aka musu gunda-gunda Allah ya faɗa muna wannan ya ce to tilka adun jahadu وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد نعم Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa tilka hadin waɗancan su ne adawan da kuka ji labari adanil ula kenan ko Inda innahu ahlaka adanil ula to akwai adul ula akwai adul saniya to waɗanda su ne adul ula waɗanda Allah ya halaka ya ce ga su can da kaji labarin su ada jahadu bi ayati rabbihim al isharatu aka ce li a'sari ana nuni ga gurabun su inda suka taba zama ay tilka asarul mukazzibin min qaumi adi wato wancan gurabu ne na kufan halakarwa na mutanen adawa unzuru ma za halla ku masu hankali ku duba abin da ku gare su hina kafaru billahi lokacin da suka kafirce mana wa an karu ayati suka yi inkarin ayoyin da aka faɗa musu fil an cikin rayuka wal afaqi da kuma waɗanda a cikin sassanni addalati ala wahdaniyati waɗanda ke nuni akan kadai ta Allah an gwada musu ayoyi wa asaw rusulahu kuma suka saba ma manzanni Allah ai asaw rasulahu hudan suka saba ma annabi Allah annabi hudu alaihi wa salam wa jama'ahu tafzi'an li halihi sai aka yi jami'in sa aka ce ya sun karyata manzanni kuma shi kadai don a nuna aibin harkar harkar su batar ta harka ce aqidar su ta saba ma duk aqidar manzanni Allah gaba daya wa izharan li kamali kufrin kuma domin a bayyana maka kakkafin shi adawa wa inadihin da tsaurin kansu wa bayani kuma da gwada maka bayanin cewa anna isyanu lahu isyanu li jami'ir rusul sadiqina don a bayyana maka kuma sabon adawa ya saba ma dukkan manzannin Allah na wallahi ina na gaba da baya littifaqi kalimatin ala tauhid saboda dukkan su kalimar su ta hadu akan kadaita Allah da ibada sai da adawa sun karyata ibada kadaita Allah Allah ya ce bayan haka bayan an samu irin wannan shine aka ce wa utubi'u وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا, ألا بعدا لعاد قوم هود وبنجد يتشوء أتبعوا سيأك بيبيس waton da suka saba ma Allah suka saba ma annabawa shine aka ce sai aka bibiye su tun dan duniya ko suka bi ne wa utubiu fi hadhihi ad-dunya la'anata aka bibiye su da tsinuwa tun dan duniya aka bi su da daidai albarkas duk inda aka ambace su ba su samun kyakkyawan yau shine Allah ya ce wa utubi fi hadhihi dunya la'anatan wa yawm al-qiyamah kuma haka ranar tashi al-qiyama za su tashi layin tsinuwa layin tsinan ay wa ulhiqu bil la'nati wa tarji min rahmatillahi fi dunya wa yawm al-qiyamah aka rizkar da su da korewa daga barin rahmar Allah nan duniya haka ranar tashi al-qiyama talhaquhumul la'natu haka ranar tashi al-qiyama ma tsinuwa za ta rizke su ja'ala al-la'na radifan lahum wa mutabi'an wa musahiban fi dunya wal akhirati aka sanya wannan tinu abokin tahiya ta tare da sunan duniya da gobe lahira wa ma'anar la'anatu al ibad min rahmatillahi ta'ala wa min kulli khair abin da ake nufi da tinuwa nisantarwa daga ko wani irin alkhairi ba wata rahama da za su samu kuma ba wani alkhairi za su samu ga Allah ba yabo kuma babu ita daga cikin wahala Allah ya ce to ala ku saurara inna adan lalle adawa kafaru rabban sun kafirce ma su. aka ce haza tashmi'un li kufrin wannan nu kara aibantawa ne ga kafircin su wa tahawilun kuma da irin nakasawa hakan ga kara hirgitarwa game da abin da suka yi da harfi tanbihi aka ce ala da harafi na faɗakarwa. wa bi takrari ismi adin kuma aka ci gabar nanata ku saurara lalle adawa lalle adawa aka nanata sunan su ne Allah ya ce fantabihu inna adan kafaru rabba bi rabbi tuna ku faɗaka ku sani cewa ada sun saba ma ubangijin iz abadu gairahu saboda sun bauta ma wani wanda ba Allah ba jahadu matahu sun yi inkari ni'mat da musu ta annabta da shari'a da ya aiko musu iz kazzabu rasulahu saboda sun karyata manzo da Allah ya aiko musu annabi hudu haƙulla ana tafi duniya shi ya cikin da su da la'ana nan duniya Wallan ana tafi la'asirin da kuma la'an ana gobe la'asirin ba wai zamun suna hancin ba o ma ka bi zuwa lallami. Lila abiyyi. Lila abiyyi ka bai zaani kowa, kowa kan je an Allah ya tsene ma ku ya yi min azaba to ba da gan ba kai da aka aiko man so aka yanke hanzani ne bayan aiko man so ba shi dama shekaru na tunani wanda zai bashi ya gane lalle man so nama shi kadai bai taure ashe bai tare da kowa mai ƙari a ci yago a ye duniya. ya kwan cikin gari ya yi yawo cikin ƙasa yana iya da ake Allah ce ya yi kowa kashewa kuma a ce bai tare da wani rukuni mai ƙarfi sai an ba su dama manzon nan sun yi sun yi sun yi sun gaza da shi don a gwada musu wa manzon Allah ne ka ga an yanke hangarin su ga samu kuma ga shi wannan manzon ya gwada aya ce don ya gagari duniyar da ya samu to shine nan Allah madaukakin sarki subhanahu ta'ala sai irin waɗanga maganganu saboda ya gwada aibin abin da suka yi na irin inkarin nima cin cintar da su la'ana nan duniya da gobe lahira Allah ya sake cewa ala bu'udan ma'ana nisa ya tabbata da adin da adawa kawai makudin mutane annabi hudu ai abu min alkhairi Allah ya nisantar da su daga kowane irin alkhairi wa halakahum kuma ya halakar da su aka ce wahe jumlatun du'a'iyatun bil halaki wal la'nati wata jumla ce kan yi addu'a mummuna a kansu da kuma tsinuwa an gama da bayani a hadawa menene makasudin kissa a faɗa muna al'amarin Allah bawa dukkan su da tauhidi su kalu kuma Allah bai bar wata jama'a ba face sai ya aiko musu manzo wa in min ummatin illa khala wa in min ummatin أمة إلا خلا فيها نذير با وتا الأمة فاشي مي غرغدي يا بيا cikin ta kun ga zuwa annabi Muhammadu ya wuce ga muna da dama kusan shekara dubu da yankai amma har yanzu Allah ya bai bar ta da masu wa'azi suna yawa suna cewa riba ba kyau shirka ba kyau ba kyau jiwadi ba kyau ha'inci ba kyau wanda ya jiya ya yi aiki alhamdulillah wanda bai jiya ba sai Allah ya yanke hanzari abin nan da ya samu ada in ka samu albarka annabi Muhammadu bai same ka nan duniya ba to abin da dai ba za ka rasa ba za ka rasa kuncin rayuwa ba Allah ya dibe ba arzikin ka albarka bai tasiri ba ka tanar da ka kanka da shi wani abin da kika tanar da shi zai zama wata banza ta kaka tanar da sai a ɗebe ma hankalin ganewa ya ma a gaban ka mai mugun haɗarin nan jahannama ka jiran ka mai mugun hadarin nan ya an gaban ka mai babbakan nan duk sai a mantar da kai su sai ka dora ai duniya sai da kwata don haka na abin nan an karanta muna waɗanda kisa saboda Allah ya gwada muna shi ba sani ba sabu adawa fa larabawa ne annabin su ba larabe mutane ne masu daraja ga Allah na ce muku yana ɗaya daga cikin annabawa guda hudu da suka yi yare da larabci da shi da annabi salihu da annabi shu'aibu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi isma'ila al-aslinsa dan iraki ne wato akwai Al'arabul arabul musta'arba akwai Al'arabul arabul ariba akwai wanda laraba ne su shi akwai wanda daga baya ne wasu da suka suka dauki wannan yaren to annabi asalinsa da annabi ibrahim ne asulinsa iraki baba ne ya fito hijira ya je sham sai aka ce ya ɗauki mata ta yi guda ta haɗa kaɗi da ya haihu da ita da kai ta dajin makka ya aje saboda ya rage ma matsuwar gida ta yi kishi ta shi ne ya zauna can sai wasu larabawa na jurhum suka je nan suka ga tana da ruwa da tsace da albarka wuri suka zauna suna larabci har da ya iya yaren su ina fatar an gane ehe don haka su al'arabul musta'arba ne daga baya ne suka canza suka zama larabawa amma su annabi hudu larabawa ne na tusu, su annabi shaibu haka su annabi salihu haka don haka nan shi ne allah maɗaukin sarki ya faɗa muna ya halakar da su akan laifi ya tozarta su akan saba ma allah don haka wa ma hiya mina zalimina ibaide wannan azaba ba ta nesa ga azzalumai ko mutum ya ga an kyale shi kai ya ya ce ya tsere inna rabbaka ladin sadi ubangiji kana madakata yana nan yana jiran ka wannan aikin da kika gani ana yi maka wa'azi a ce abu ka za haramun naka murta wa ka kamar da ɗaya da duniya ba ba da kai aka magana ba wannan abin da aka ce maka ba'ira ne ka aikata abin ka murka ce saboda babu mala'ikan da ka dubin ka ya hice kai ce ga abin da za a yi ma yau kaga kamar ka ci kulus to kulus ta ta ci kaurin wannan azaba tana tana jiran ka don haka amfani wannan wa'azin a faɗa muna Allah ya aiko manzanni an saba musu ya yi fushi ya yi azaba kuma wannan azabar ba ta gushe ba duk wanda ya yi wannan sabu yana ɗebe mai albarka ga rayuwa kuma yana nan ana dako ne da azaba gobe lahira ko an yi mai jinkiri kenan wannan ya zama izina gare mu yan uwa mu rinka kama shari'a da girmamawa da aikatawa mu bar jinta kamar yadda aka karanta jarida a aje a aiki addini in ka ji an ce ga abu kaza shi a shari'a ga abu kaza shi an wajibi ga abu kaza shi akka ba'ira ga abu kaza shi haramiya iyaka kokari ka gwada ma Allah ka yarda bawa ne kake ce ubangijin ka Allah ya taimake mu daga nan sai Allah ya kira su mai cewa ila wa ila man wa ila samud akhahum saliha na'am qala ya qaumi ibudu ma lakum من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب Ubangiji madaukakin sarki ya ce kuma kirata da mu ga wata kista ya ce wa ila samuda a kahun salihan ai wala kada arsalna ila qaumi samuda nabiyyan minhum wa huwa salihu alaihi salamu shine annabi salihu aminci Allah ya tabbatar da eh qala sai yace ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayr ba ku da wani Allah abin bauta face shi ayi ubudullah wahdahu laysa lakum rabbun ma'budun siwa ba ku da wani Allah abin bauta face shi ni addalili ne shi yake kinta ku bauta mai sai ba annabi yace huwa an sha'aku min al shi ya daga halitta ku daga kasa ai huwa ta'ala ibtada khalaqakum min al-arab fa khalaqa adama min turab shi ya fara halitta ku daga kasa kai inda ya halicci tushen ku annabi adam daga kasa ya zurriyatahu min nutfatin sanai halicci zuriya annabi adam daga digon mani wasta'amarakum fiha ay amma raha, ya sanya ku kune masu rayar da ƙasa. wasu kanaha mazaunanta taskununa biha kuna zama akan ƙasa domin ku zama khalifofin Allah wajen zartar da al'amuransa fastagfiruhu kuma sai cikin zaman ku da kuke na Khalifa sai gashi kuna samun kurakurai na sabo don haka fastagfiruhu ku roki Allah gafara ai astagfiruhu min ash-shirki ku roki Allah gafara daga shirkar da kuka yi sun marji'u ilaihi bi da'ati sannan ku dawo zuwa gare shi da biyayya ci sun tubu ilai an yi umarni da istighfari kahin kira zuwa ga tuba saboda wanda ya yi ikirari yayi laifi yace Allah ka yafe mini ya yarda mai laifi ne ba mamaki ya dawo daga barin laifin shine aka ce annabi Allah ya ce musu inna rabbi lalle ubangiji na karibun makusanci ne a inda hu subhanahu qaribur rahmati rahmatai makusanci ya ce mujibu du'a kuma mai karba addu'a bayan sa ne masu addu'a wannan shine kira na annabi salim shi ma zuwa ga samuda ni suka ce akar makallahu قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك شك مما تدعونا إليه مريب قالوا sai suka bashi amsa cewa ya salihu kaga babu ya Allah babu algahar malam babu komai gaya da alama akwai na kasawa da rashin girmama kuna da malam cewa kace mun dai da ɗabi'a mutanen daji ko ka zama honorable wurin hana ɗan'uwan daji ta ce kaga ne ko ta ce suna gaishe ka karbi akwai jahilci jafa'i akwai bai girmama wanda Allah ya girmama an gane ya salihu ya kai salihu kar kun tafi na marjiwan dauri ka kasance abin kauna cikin kabla haza a gabanin ka zo da wagga da ka zo da ita ai kunna narju an takuna sayyida fina sayyidan mun kasance muna kaunar ka zama jagora kabla tilkal maqalati a gabanin ka wani magana ta a aji komi a bauta ma Allah shi kadai kenan cewa a bauta ma Allah shi kadai samaki ya kasa a cikin mutane ko gobe kan rike wa zika ce gaskiya a yi gemi a ɗage wando ko ba haka ba a barshen sigari a barshen rashawa ma'aikata kowa ya aiki ne tsakani da Allah a biya shi ba kai rashawa ba za a ce yawon ah, gada iskan malami yau wa iya wannan rayuwa kun gane duk wanda ya yi gaskiya wallahi sai ya yi samaki cikin mutane mu ingade da furgani ba musulmi muke ba kwacce ya tsaye mu sai mu yi gaskiya za mu ji kamar ya kai mu kurkuku ya rure mu a ce hanyoyi mu gaskiya wurin fakin mota kai wa la'ad daidai wurin tahiya kai wa la'ad wallahi sallah sai ka ji kamar kurkuku an ka kai dan sanda na ka tare ku bisa hanya saboda dan cikin saboda sai ka ji duk ya banna ma lokaci kana ta zage zage yan iska mutanen banza ina ga an ce lalle komai sai ka kiyaye ka'ida don haka gaskiya shine hillani suka ce mata gonga basan yanyare gonga basan nyanyare gaskiya jikakar mamuwa an gane jikakar mamuwa ta ko an kasa ciki sai ya ji ciwo sai ya ji jiki ne na kai an gane ko to shine ya samu waɗannan mutane su ne suka ce mai wannan dauri mun kaunace ka zama wani abu a tsabla an taɓula tilkan makala falan ma ha lokacin da ka faɗi wannan kalima ta wai a bar bauta kowa sai Allah in arja'u na fi ka sai kaunan mu da muka yi maka sai ta yanke yanzu ba ga tambaya hana anna abu da mai abu da na kana son kana abin da muka gada ga uwaye mu na ibadoji ai hana ya salihu an al awsani kana wanda goma gumaka babu mai albarka a ce ko bai da albarka sai Allah ka allati abadaha abauna gumakan da suka bauta ma ubannin suka bauta a ce ba su da albarka ba su da alwarma wa lafi shakki fi mata da wuna ile muri? lalle mu wa na la shakuna fi ka muna da kokanto game da wagga da'awar wa amruka muribun yujibu tuhumata al'amarin ka yana canja tuhuma muna tumarka da zama makariyaci wanda ya jire wanda ya shiga wani ya layin mutane da kwarai ya sake musu magana kala ya ce ya kauri قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته نعم فما تزيدونني غير تخسير قال سيدكم في عقوم يقوم تانينا أرأيتنا أن تكون أغني لا الأباري إن كنت على برهاني وهجتي واضحة من ربي إنك كسن شبسا دليلي دا هجة na daga gure ubangiji na wa ata ni min rahmatan kuma ya bani daga gare shi wata rahama jin kai ma'ana wa ada ni nubuwata wal Ya yi min baiwa ya bani annabta da aiki. to yanzu in libbi al'adar ku bar Allah fa man ni min Allah na sai wa zai taimake ni ya kare ni da azabu Allah in misaba mai ai fa man yamna'uni min azabillah in ataitu amraku wa zai hana ni daga azabar Allah in misaba mai gashi shi mai karfi ne yace ku sani fa ma ta ziduna ni da tafsirin ba ku da dan da komai sai ƙara sabar da ni ai fa ma ta ziduna ni bi muwafaqatikum wa isyanil amri llahi gaira ta dalili wa ibadin anil khair ba ku da dani da komai in mi dace da aiki aqida ku ni saba ma al'amarin Allah gaira ta dalilin fa ce ƙara fatar da ni wa ibadi anil khair da kuma ni san ta dalilin daga bari alkhair yani takasaruna to kasfiruna a'mali za ku sanya ayyuka na su zama lalatattu don haka kun ga wannan wa nuna haku bannata. don haka ba zan yarda da wannan aqida ba ba ku yarda da tawon ba zan yarda ta ku ba ya sake cewa wa ya qaumi ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله نعم ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب يساك ويا قوم يا قوم تانينا هذه ناقة الله لكم آية وقرا قما da kuka gani aya Allah ce bai fitar mu adafan naqata ila Allah tashrifan laha yajin gina wannan tabuwar zuwa ga Allah saboda karrama ta da girmamawa li'annaha kharajat min sakaratin sama'in bi lahi, saboda ta hito daga kurman duci bi lahi a qudrat Allah hasba bihim gurgurun wanda suka nema ya ce musu ce ba annabi da take ba annabi dalili ce dalili Allah ya koyi to in Allah ya kuka dukin ga hajira kuma mai ciki wata goma ya ce in yanzu ya haihe raƙuma mai ciki wata goma kuna yi masu suka ah, a dole ba ya ce to ku bari in raka azu ya yi arwallahi hussanci Allah ce Allah ka bani dukin da ya fashe ya haihe raƙuma mai ciki wata goma ba ta isa haihuwa ke nan ba hmm. saboda ko da mutanen gano suna imani kawai yana gama sallah ya daga hannu ya roƙa sai aka zuci yana kumbura yana kumbura sai suka ce to dakata dakata ko ya ko an hira kuma ita ma da haihuwarta ta haihu ita <laughs> shi na da kuma tana haihu ana zuci na hitar da ita ita kuma ta ta haihu ya mace babu abin da ka buwa ya Allah wallahu ala kulli shay'in qadir wa minhu israjul naqati min al-jabal cikin abin da Allah Allah yana iya sa dukiya ce dukiya ya hita guwa kuma an gani ehe to shi na shi na yace ce to wanda hana gura kuma ta Allah ce saboda da tattaho in baka yi imani da aya ma bayyane ba kun ka ce a kawo ta ko an kawo ta ba za ka yarda ka yi imani ba Allah bai bari sai dai da satto ta zama shi'unci abinda a shi'uncin ta tarsashewa ta kai duk ka son nono cikin kasar samuda hijirin ya taho ya libi nono sai ya gaji a barta tama da nono ita ko gobe kowa bai shan ruwa da dabba da gida kowa bai duyojin su ita ka biya ta shanye ita ko ruwa ta ka sha mai yawa sai suka samu kunci suka ce ai wanga ta ya zan bala'i Allah cewa ah, mutum akwai sai ya keta da ranar da zai amfani da ruwa to wallahi ba mu ya hankuri game da wannan matsala to shi na yace musu wallahi ka kutan mata ya ce ku bari na ji kuna ɗan magana a kan raƙubar ga wannan aya ce ta Allah wadda ya abin da kuka nema ai hazihi naqat na hazihi mu'ujiza mu'jizati lakum ita ce mu'ujiza ta da nigwara muku ni manzon Allah wa alamatun ala sidiki kuma ita ce alama akan ni mai gaskiya ne ba annabi na fazaruha kubarta ta'kulu fi ardillahi kubarta ta ci a cikin ƙasar Allah la tanaluha ay du'uha ta'kulu wa tashrabu fi ardillahi falaysa alaykum al-isfa ba za mu so maka takaku wani abu kawai a bari ta shanye ruwaye ta ci ganyen ne wala su in kada ku shafe ta da wani mummuna aiki fa ya'khuzakum azabun qaribun azaba makusanci kuna tabinta tabinta na jawo muku azaba hiktu tak kun taba an ku halaka yace wallahi kan ku taba da uha ku barta kawai ai la tanaluha bi shay'in min sui kaf ku tabe ta da komi na mummuna fa yusibakum azabun ajilun sai azaba mai gaggawa ta la ya ta'akaru an bai kin sa ga bare ku kun taba ta kun halaka an yi musu bayani ko ba yi ba sama wa ma tukunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyi da gargadi ba su amfani ga mutanen da Allah bai kawo arziki imani ba fa aqaruha فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب إن الله يقول فعقروها في سكة سوكيتا في سكة سوكيتا سكة سنة سنة سنة الفهج أكساكو الدار وتمتقيني القول ممونا لي ita ko diyar sarakuna ce ta duk wanda ya soke muna na kuma gaza a aure shi mummuna ne aka ce mago kogarai baya da kyawo bakin ciki bai samu matar da ka so ne ba sai matar da ta duk wanda ya soke taguwar ga za ta ba da kanta gari shi aure sai ya bi kamar ya samu shi ya je mata kwanto shine ne Allah yake ba da labari can hmm. cikin suratul kamar yace idin ba'atha ashqaha hmm. fa ƙole lahun rasulullahi wasu allahi wa Ya ne Allah ya yace idin a ashqaha lokacin da mafi shakiyancin samuda ya tashi kusanci wannan tabuwar mafi shakiyancin mummunan mutum kuma mai mugun hali sai ya ga aikata mugun aiki to shi ne Allah ya ce fa aka ruha suka soke ta da suka soke suka je suka haɗa ma annabi sali suka ce mun kashe rakuma ya ce to ni faru ta ta yi boda uku da mun ka soke ya ce to kwana uku za ku yi duniya ku mutu don haka da waɗannan kwana uku tana ba ku labari kwana uku kawai ya rage muku duniya in kuka kwan uku shi kenan azaba Allah za ta rufe hmm. to shine aka ce faƙala ta matta'u fi darikum ku zauna kwanukan cikin gidajen ku salatata ayyamin kwanuka uku Zaba na kasa sun yanke raguma ko sun soke ta faƙala lahun salihun sai salihun ce istamta'u bil aishi ku ji daɗi da rayuwa fi baladikun garin ku salatata ayyamin sun bata huliku na sannan ku halaka kala kurtabi kurtabi yace inna ma akaraha ba'dhum wa udifa ila al-kulli ai wasu ɗaiɗaiku ne suka soke ta amma aka jingina kashin gare su zuwa gabaki aka ce fa aqaru a suka soke ta kamar gaba ɗaya suka yi li'annahu kana biridal baqina saboda ya aikata da yarda saura in an yi mitin da yardar aka ce aje a kashewa ne kuka yanke hukunci honorable yace ga kayan sha ga kayan bugu ko ba haka ba ya tafiya ta gida ya kwanci ne kuka kuka tahi kuka tahi da ku da shi duka gaba dai saboda ya ma hi ku zunubi saboda shi ya cinna ku ga aikata wannan abin ya kwadaita muku abin da zai mu duk abin da zai same ku ranar tashi alkiyama tare da shi zai same ku da duk ya ce wallahi an yi wanda ya biya an kashe wani ce an yi daidai shi ma ya shiga ya shiga cikin wannan abin ya halatta abin da ba Allah bai halatta sai shi ma daga wannan kalimar tashi sai ɗaya shiga wutar jihar na gobe kiyama ku yi hattara da faɗan magi da faɗan siyasa sun an suna yawan aukar da mutane cikin mutane wallahi gumma da ko faɗan hillani da mano ce ai wallahi gumma da wallahi sallah gumma da aka ce yi hattara kakka kada bakin ka abin da wala taka kuma alai ka bi ilmi kakka kada kanka abin da baka da sani a kai saboda inna sam'a wal basar wal fuada kullu laika kana an masula jin ka da gani ka duk tambayar ka da aiko da kiyama yasa ka ce daidai na za ka yi bayani gobe kiyama don haka sai mu rinka takalanzan Zan kunga yanzu an hada su duka an kace sun kashe raguma kuma mutum guda ya kashe ta Shi ne aka ci bauki rat yomar RBI. an soke taran ne Ba a kamu yomar khamis sai suka wayi gari alhamis sukokin suka zama yello dorowa suka zama dorowa gaba da hukokin su wal jum'atu suka wayi gari ran jum'a hukokin suka yi jajir wasafi suka wayi gari za a sabar hukokin su yi baki irin gaba da shi don don shi ne aka cewa a tahumul azabu yau mal'ahadi sai azaba ta zo musu ranar lahadi Allah ya ce zalika wa'adun gairu makazudu wannan alkawalin da annabi hudu ya ce za a kwan uku alkawali ne ba abin karyata ba ai wa'adu haqqin gairu makazudu wa'adi ne alkawali ne gaskiya ba abin karyatawa ba فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز دوشيني الله مدوك كنسلتي سبحانه وتعالى يتشي أنا تشكين حكا sai Allah ya الأمرين al'amarin عزابا na azaba ba an ji sun aikata ba shine Allah madaukakin sarki yace falamma a amruna lokacin da al'amarin mu zo musu ba sun taguwar ba kuma an haɗa musu da abin da zai faru gare su to lokacin da al'amarin mu Allah ya zo musu nani na halakarwa falamma jaa amruna najjayna salihan lokacin da al'amarin ya falamma jaa amruna bi ilaqim lokacin da umurnin mu ya zo al'amarin da halakar da su najjayna salihan muka tsiratar da salihu wa man amana bihi da wanda suka yi imani da shi dama Allah ya yi alƙawari ga mu'minai ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم, إنهم لهم المنصورون يقول وإن جندنا لهم الغالبون محمد صلى الله عليه وسلم الله يشوالك سبقت كلمتنا حقيقة كلمة متاغبة لعبادنا المرسلين دبائي ممنزل إنهم تمنزمي لهم المنصورون واللاتي كاللاتي سوني وقال أن الله كيف يمكامه خجي على منزل كي يأمر كيش يأهل Allah ya ce to ba su kaɗai ba inna jundana lalle rundunan mu da za su tafi komo mu komo da ɓanna a cikin ƙasa su ce fari a ce baki su ce baki a ce fari Allah ya ce lahumul mansurun wallahi su ake taimaka ma to inna jundana lahumul galibun su ka min jaye ko mi tar da sai an sai an waye gari magana su aka ji da'awar su ka haske su suke bayyana cikin ƙasa amma za su jima ana jalau ga da su kamar ba su taba zama ba su taba bayyana amma Allah yake wallahi su ne suke rinja wa inna jundana lahumul qadirun can Allah yake inna lanansuru rusulana inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya ويوم يقوم الأشهاد الله يقول لنا لننصر رسلنا والله تالله زامو تيمكي من ذنبه والذين آمنوا دعون كي إيماني بالله في الحياة الدنيا تنى الدنيا تنى الدنيا متقدع متعنم ناسنا تاردو ذاك تيسو الله يسوس ذاك هنا مسو الله يباس ذاك كوشي سو الله مدوكين سركي يرددو سيد الله يقول والله ذاك زمان لا يمكن musulmai nagari masu kasuwanci mai kamantawa in ka zo ma'aikata yi haƙuri karka fantsama maryam ya karatunmu na argungu maryamu ta ta cikin lokacin da zina ta yi yawa cikin banu isra'ila ta kai kowa yana da alaƙa da zina amma ta daure ta kame ta kame ba ta yi aure ba kuma ba ta yi zina ba ta kuma masallaci tana hidima wa Allah Allah ce bai bari yarin ya gaga banza wallahi sai ya ba ta masu aure ba su samu ba haka al'amari Allah ke kullum komi lalacewa al'amari in ka shiga kasuwa Allah ka ce kasuwancin ka na Allah za ka Allah ba zai so zarfa ka wallahi tare gaskiyar ta haka in kana ma'aikaci karka dubi wani ya yi gida dubi wani ya yi gida uku yana da jin ya duk karewa suka yi da ya yi risaya sai a ce ya yi karamin mutuwa mutu sai ga abubuwa suna ta canzawa ko ba ku taba gani ba to ku ji tsaron Allah madaukakin sarki mutum ya alakantar da rayuwa kai da bin Allah madaukakin sarki da cin halaliya kun gane ne Allah madaukakin sarki ce mun ce da annabi salihu wa mana amana da waɗansu kai imani bi rahmatin minna amma da rahmata daga gare mu mana bi ni'matin wa fadlin azimin min Allah da ni'ima da falalata daga Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wa min khizi yawmi din kuma muka tseratar da su kaskancin wannan yini ai je najjaynahum min hawali zalika al-yawmi wa zulli. muka tseratar da su daga kaskancin wannan yini inna rabbaka lalle ubangiji ka huwal qawiyyu fi an mai karfi al-azizu ai al-qawiyyu fi badati mai karfi wajen damka tai in ya kama kowa bai kwata al-azizu fi mulki mabwai cikin mulkinsa la ya galibu galibun duk wani mai iya buwaya bai iya buwaya Allah wala ya qaharu qahirun duk wani mai yari jabe bayan jara Allah wa aka akhadha na zalamu wa aka akhadha na zalamu wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu sai kawa ta kama wadanda suka yi zaluncin bauta ma gumaka fa asbahu suka waye gari fi diyarin cikin gidajensu kasa hijir jasmina suna gugurfane ai aka zatu musu ya tsawa ta kama su minas sama'i daga sama ya kadda allaha qulubuhum dukkan zukatan sai suka faffashe fa asbahu da suka wayi gari bitattu mauta suna matattu la haraka bihim ba su da wani motsawa kadai iza jussat jismat kamar dai turi yan mutu bisa gaba jiccewa ya kai bude hikahikansa ba ka isko shi kwari to haka aka isko su duka suna jijjice bisa ga huskokinsu sun mutu an gane ko hmm. ta'allam ya ganau fi ta'allam ya ganau fiha Na. ala inna samud kafaru rabbahum kuma ala bu'dan li samud ubangiji madaukakin sarki ce hana huwa ta'ala aka kashe su suka lalace suka mutu suka waye gari ka allam ya ganau kamar ba su taɓa zama cikin ƙasar hijir ba kamar ba su taɓa zama cibiyar cikin gidajensu alam ya amuru ha ba su rayar da waɗannan gidajen aka wayi gari babu mutum ko na magani don haka Allah ya ce Allah ku saurara ya bayan Allah mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an dauko labarin ga na daban-daban aka kawo muku shi yau yace ku saurara inna samuda samuda nan ba wakin suna an kai ba jikinsu abba da kyau ba a'a kafaru rabbahu abin da kai su ga ga halaka butulce ma ubangiji yace ala ku kara saurarawa bu'udan nisa daga barin rahama ya tabbata li samu daga mutanen samuda ma'ana fantabihu ayyuhal qawm ya ku mutane mabiya annabin karshen duniya yace ku faɗa ka inna samuda kafaru bi ayati rabbin sun kafirce ma ayoyin ubangijinsu kan haka fasuhukan lakum wa bu'udan nisa daga barin rahama da la'ana ya tabbata gare su halakan wala anatan duk sun samu wannan daga Allah madaukakin sarki don haka samu dawa sun yi kuskure an yi musu walki daidai da kulkuro ƙarfi gare su na dukiya da yawa amma wannan dukiyar ba su sa ka buwa ya Allah ba ku ga da muke da arziki ba duk ƙasar duniya ta yarda Najeriya tana da arziki amma ba ku gaya zai ka dar mamuna wani kile daidai da kunkuro mu ba an kashe mutum talatin kan ko baka ji abu ka ji tsoro don hanya na tsoron bin da ka kai kuma kana cikin sauna su biyo na nan da gada an annan yan su danne ga wajen kan yi wata rana su yi ta'addanci shigo shigo garin kullum kana cikin sauna in kana da hada hannun da ka kai da wuri ka zo ba ja ka yanzu tsoro kika saboda ka kai daidai da sun to ga hanya su aika don haka ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ya ce musiba ba ta gushe sauka ga wanda kai butulci wa Allah wallahi zalul ladina kafaru tusibuhum bima haka abin da suka yi musiba ba ta gushe tana samu ko abubuwan da kuma suna faruwa da hannun mu lokacin da aka tahi fikirinin din malam Ahmad Tinubu abin da ya ba wakilan mu wajen fiye da miliyan talatin talatin sun ka dawo suna ta kakaci suna ta murna ko ba yi ba tsakani da Allah na sun kai ko tsakani da kuɗi kuma yanzu don Allah sun san ni cincin ta ta kai shi an ka bashi wannan mukami ko kuɗi na ya ba su an ka za su to ku ja mutum ne Allah ya ce waɗanda suka butullai azzalumai ba su bushewa ba sun bari don Allah ba sun bari hanyar Allah da su bautan kowa ba sai mai kuɗi ba wallahi ba za su bushe musiba tana samun au ta hullu qariban min dari ko ta faɗi kusa ga gidajen su hatta ya atiya wa'adullahi kuma sai kiyama ta tsaya haka za a yi inna Allah la yukhliqu al-mi'ad bai sa don haka gurgudun zalunci ku gurgudun ku ba ku adawa babba suka yi shi aka kike shi kuna nan kuna jan kanana kanana Allah na yana bin ku yana punishment gwargwadon laihin da aka yi muna roƙon Allah ya ba mu ikon zama daidai mu don Allah mu bari don Allah mu abin da Allah ya ce lokacin na Allah zai muna abin da addini anan muke cewa alhamdulillahi alladhi bi nimati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah